This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu din ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. har yanzu ana ci gaba da cece kuce kan zuwa taron kasashen nan bakwai ko g8 masu karfin tattalin arziki da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ba mu ce kara a kudin duniya ba a kudda tsakanin kasa da kasa su ne kuma amfanin kowa ne amma amma za a ji a shirmu da ke gaba kuma akwai ci gaban hira kan ranar teku ta duniya To ko yaya arewacin Najeriya zai amfana da tekun Atlantika? daga bakin teku zuwa kusan tsakiyar ƙasar Najeriya a kogin Niger da kogin Benue yadda manyan jirage za su iya haurowa daidai gwargwado su kawo kaya wannan kuma zai taimaka. Haka. Kuma kamar kowace ranar Litini, salhu Garba na tafa da shirin rashin rashin wato da rashin tai. inda yau za a ci gaba da duba yadda 'yan China ke babakere a kasuwannin Najeriya tamkar babu hukuma, amma fa duk waɗannan sai an ji labaran duniya tukuna. jam'iyyar da ke mulki a kasar turkiya ta sha kaya zaben 'yan majalisa da aka yi jiya lahadi inda ta rasa rinjayen da take da shi sakamakon zaben ya zo da mamaki domin kayan da jam'iyyar da shugaba Recep Tayyip Erdogan ta sha ya hana shi damar sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda ya shirin yi. Shugaban ya so ya sake rubuta kundin tsarin mulkin ne ya kirkiro mulkin shugaba a kan tafarkin demokradiyya da zai fada da ikonsa. Mr. Erdogan yana neman kashi biyu cikin uku na 'yan majalisar da ke da kujeru 550 kafin ya iya aiwatar da nufinsa. to daidai bayan an gama kidaya duk ƙuri'un sakamakon da ba a bayar a hukumance ba ya nuna jam'iyyar shugaban za ta samu kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa maimakon kashi 66 wannan sakamakon ya yi ƙasa da ƙwarai ya yi ƙasa ƙwarai da abin da jam'iyyar ta ta akp ta samu a zaben shekaru hudu da suka gabata yayin da yake jawabi jiya lahadi a ankara babban birnin kasar prime minister kasar ahmed eh, davutoglu wanda ikonsa ya ragu ya shaida wa magoya bayan su cewa akp sai ta ci ta yi nasara prime minister ya ki amince cewa jam'iyyarsa ta sha kaye amma kuma ya ce dole ne yanzu ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa a karon farko cikin shekaru goma sha uku da jam'iyyar ta yi tana mulkin ƙasar. to sojojin iraki sun ƙara dannawa zuwa garin nan na beji a jiya lahadi inda matatan man fetur yake wato take a ƙoƙarin ganin sun sake kwato yankin daga hannun ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis majiyar gwamnatin ƙasar ta ce sojojin na gwamnati sun samu damar kafa sansaninsu a arewacin ƙasar da yammacin jiya a shekarar da ta wuce sojojin gwamnatin sun samu damar kwace wannan yankin kafin daga baya ya kubuce masu ya koma hannun 'yan kungiyar ta isis dama kungiyar ta isis ta mayar da hankalinta wajen ganin ta kwace sassan nan guda biyu da ke kasashen iraki da siriya masu arzikin mai domin su samu kuɗin shiga da za su ta yi amfani da su wajen wato faɗaɗa ƙarfin ta a ƙasashen biyu duk da matsanacin farmaki da take fuskanta daga sojojin ƙasashen biyu da sojojin sa kai da kurdawa da kuma 'yan tawayen siriya da sojojin taron dangi da amurka ke jagoranci sojojin da amurka kewa wa jagorancin sun kai farmaki har sau sha ɗaya a siriya inda suka mayar da hankali kan kubani da kuma inda ƙungiyar ke da ƙarfi wato ra'a dama waɗannan hare-haren har sau sha ɗaya an shirya su ne domin musamman arewacin iraki daura da beji da sinjar da makmur yanzu haka an shirya shugaba obama na amurka zai gana da firaministan ƙasar ta iraki haidar al'abadi a bayan fagen taron ƙasashen nan bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wanda ake farawa yau ɗin da litini a ƙasar jamus tattaunawar za ta mayar da hankali ne akan yakar ƙungiyar ta isis da ake yi To kada da manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama da shugabar kasar Jamus Angela Merkel sun ce takunkumin karya tattalin arzikin da aka kaka wa Rasha ba za a kawar da shi ba yanzu. Kafin a yi wannan sassauci sai Rasha ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na tsagaita faɗan da sojojin Ukraine da 'yan tawaye masu samun goyon bayan ita ƙasar Rasha suke yi a gabashin kasar ta ukraine shugabannin amurka da jamus sun gamu ne a taron kasashen duniya da suka fi masana'antu da karfin tattalin arziki a duk faɗin duniya da aka fi sani da suna g7 da ake yi da za a fara yi yanzu a bavarian alps cikin kasar jamus kasashen sun sake hana shugaban rasha vladimir putin kasancewa cikin taron haka ma suka yi masa bara sun ɗauki matakin ne saboda mamaye yankin crimea daga kasar ukraine da rasha ta yi ta kuma a haɗa shi da tata ƙasar fadar white house ta ce shugabannin amurka da jamus sun amince da ɗorewar takunkumi har sai lokacin da rasha ta aiwatar da yarjejeniyar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan fabrairu da kuma mutunta ukraine a matsayin kasa mai zaman kanta angela maka ta faɗawa kamfanin yada labarai na ard cewa kada ma rasha ta yi kusa da taron G7 saboda take-takenta a Ukraine ta ce akwai shinge tsakaninsu da ƙasar Rasha kuma ba ta san yadda za a kawo da wannan shingen ba cikin ƙaramin lokaci. Kafin su soma taron sai da Angela Merkel da shi shugaba Barack Obama suka gana a keɓe a wani gidan cin abinci na jama'a da ke ƙauyen Alpin inda ta kira Amurka abokin Jamus shi kuma Barack Obama abokin kwarai. labaran duniya kenan aka saurara To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ke tafa da rahoto kan cece kucen da ake yi kan ansar gwaran gayyatar kungiyar G7 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji abdulkadir balarabe musa ya gaya min cewar abin da ban tsoro ganin yadda shugaba buhari ke gaggawar hulɗa da tsafin ƙasashe 'yan mulkin mallaka ƙungiyar ƙasashe masu arziki fiye da g7 suna cewa ya zo da bukatun duk da yake bukata daga gare su wannan yana da ban tsoro domin waɗanda su ne fa 'yan mulkin mallakan jiya wanda har yanzu suna da gurin zama na su ne suka yi cin amfanin arzikin najeriya to a ce tun kafin a kai wani wuri yana neman hudda da su yana hudda da su to abin ne da ban tsoro. Amma sakataren watsa labarun jam'iyyar APC na ƙasa baki daya Alhaji Lai Muhammad ya gaya min cewar ko da ma aniyar turawan anan shine da gaske sake mamaye mutota sigar to yana da kyau a je don a tantance. Idan aniyar su ita ce sake yi wa ƙasashen mulkin mallaka a fakaici ina jin yana da kyau mu kasance a can don mu ga ko hakan ne. Idan hakan ne kaga sai mu bijire ba jin zaman kaɗaici zai taimaka Bikin kasar nan bugu da ƙari a yau duniyar nan ta zamanto kamar wani ƙauye ne a wuri guda ina ga ba daidai bane mu kaɗaici. sai dai kuma tsohon gwamna balarabe musa ya ce in ba a jawo hankalin shi mutum yanzu sai mai da mu mu koma bautan ɗan mulkin mallaka na jiya wanda har yanzu yana tasiri a ƙasashen mu. to ku kawo shara abin da kuke so a yi misali. abin da ya kamata a yi na farko a haɗa kan najeriya na biyu mu tabbata mun kare arzikin ƙasar mu in muka yi wannan to lokacin sai mu huɗa da kowace kowace ƙasa amma ba yanzu ba kama bai haɗu ba ba mu ce kara kudan duniya ba a'a hudda tsakanin ƙasa da ƙasa su ne kuma amfanin kowa ne amma wanda suka mallake ni jiya ko har yanzu suna nuna su mallake ni ta wata sabon hanya to lallai ne hankali da su. a nan sai kakakin jam'iyyar apc na ƙasa alhaji lai muhammad ke cewar. ina jin ba wai tafiye-tafiye ne abu mafi muhimmanci ba amma makasudin yin bulaguran yayi tafiya zuwa ƙasar jamus ina jin wannan abin alfahari ne a gare mu da girmamawa kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya sun gayyace shi don kare muradinmu da kuma gabatar da bukatunmu don haka wannan bulaguro na da matukar muhimmancin gaske hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan Maina kaina kafin mu ci gaba ga 'yan matan Nijar. Can ka kai ni a gaishe ku. Kamar yadda kuka ji, yau ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin teku ga rayuwar ɗan adam da ma duniyar baki ɗaya. Kuma a hirarmu da mai fafutukar kare ruwaye da tafkin Chadi, Malin Ishaya Buba Bajama, ya tsaya inda yake bayar da shawara kan matakan da ya kamata a ɗauka game da ci wato cin gabar Lagos da tekun Atlantika ke yi da kuma kafewar da tafkin Chadi ke yi zai ɗora a kai. gaba ɗaya akwai wani canji na yanayi kokawa ake yi da juna bil'adama na ƙoƙarin tura tekun baya tekun kuma saboda canjin yanayi ta bori kuma yana daɗa cin wasu wurare kamar kashe gobara ne gobaran na cin jama'a jama'a na ƙoƙarin kashe gobara haka dai ake ta fama ki haka ita ta cadi kamar yadda ake ta magana na ɗaya zancen ƙarin ruwa ɗin na biyu kyakkyawan sarrafa ainihin manyan kogunan da ke ba da ruwa wa tafkin cadin daga mafitar kogunan zuwa ƙarshen su zuwa tafkin cadin su da suke kasa wajen ƙarshen kogunan kar ya zama an kware su saboda an yi damadamai waɗanda kuma zai ɗauke ruwan daga gangarowa wajen su ko da an yi damsin kuma a yi su yadda da za su hana mutanen da ke ƙasa can zuwa kusan ƙarshen kogin da ke shiga tafkin chadi su rasa ruwan da za su sha kuma a hana mutanen da ke can mafitar koguna din wajen amfana da waɗannan koguna. To Malam Ishaya wannan shi ya kamu ga wata muhimmiyar tambaya dangane da yashe kogin Naja da aka ce za a hmm. so a kwararo ruwan tekun Atlantika zuwa kogin Naja a yashi a faɗaɗa shi saboda hmm. wanzar da ruwa da kuma sufurin ruwa a sassan arewacin Najeriya. Shin ya kaga hmm. fa'idar wannan shirin? wannan shiri ne mai kyau ba wai kwararowar tekun ba ne ana ɗaukan mataki ne da za a ba da dama na sufuri daga bakin teku zuwa ainihin sama-sama sosai wajen kusan tsakiyar ƙasar najeriya a kan waɗannan kogin niger da kogin benue yadda za a inganta sufurin manyan jirage za su iya haurowa daidai gwargwado su kawo kaya wannan kuma zai taimaka maimakon komi da aka kawo bisa teku sai mun ji lagos ko port harcourt galibin kayan za su iya haurowa har kusan tsakiyar najeriya ko zuwa inda bai ake iya yashewa a kawo aka ba da muhimmancin wannan aikin To baka ganin sannu a hankali tekun atlantika na iya yin ambaliya a tsakiyar Najeriya ko ko za a kau da wannan? A wannan ainihin ana zancen mashigi ne ai tudun waɗannan wurare dabaru ne irin na bil'adama da ake yi hmm. yadda za a iya amfani da ruwan a yi amfani da karfin tafiyarsa hmm. kafin a ce ruwa ambaliya ya kai wasu lakwaja da sauransu ai yana da matukar wuya kwarai da gaske hmm. amma za a iya dabarun a kai ga amfani da ruwan kogin a kai irin waɗannan wurare masu nisa ba za a iya kiyasta abin da ke iya faruwa na dogon lokaci duka ba amma bisa sanin mu yanzu wannan kasadan takaitacce ne ainihin. mai ban mai gama duniya a san To Malam Ishaya Buba da ke garin Kaduna mai fafutukar kare ruwaye da tafkin Chadi a tsokacinsa kan ranar teku ta duniya. Yanzu kuma barin in ɗan koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Kun ji 'yan China sun saci fasahar rini daga Kano. Kana sun shigo da kayan da suka sarrafa a ƙasarsu, waɗanda yanzu hukumar kwasan an ce ta kama. Makon da ya wuce, barisa audu blama ya so duba lamarin ta fannin shari'a sai lokaci ya ƙure yau zai ci gaba daga inda ya tsaya saboda haka za ka iya amfani in ka yi amfani da wannan ka iya cewa abubuwan dokokin da najeriya ta kano waɗannan abubuwa ya dace da wato tsarin World Trade Organization wanda ake da shi a yanzu. ga waɗancan dokoki ta su anti-dumping law da ka kawo da, maganar infantry majors da sauransu da kuma wannan doka da kawo ta special uh, differential uh, treatment principles uh, kenan yanzu za a iya yin amfani da su hukumar najeriya su yin amfani da su don ɗaukar matakai akan su waɗannan 'yan chinese da suke neman su dakushe wa 'yan najeriya na farko zancen fasaha na biyu kuma shi kansa kasuwanci ma musamman mu a kano a kasuwar kantin kwari suna nema su dakushe shi su mame shi gaba daya mm. kwarai hukumomin najeriya za su yi amfani da shi bal hukumomin najeriya dole ne ma su yi amfani da waɗannan abubuwa su kare masana'antun cikin gida saboda babu ƙasar da ta taɓa ci gaba a duniya ta hanyar siyan kayan wasu tana amfani da shi ita ba ta kirkirar nata kuma ba ƙasar da ta taɓa ci gaba ta hanyar tattalin arziki ba tare da mutanen kasar ta suna siyan abin da ake a cikin ƙasar ba kaga kenan inda gaske gwamnatoci suke na cewa wai suna so a samu ci gaba wato tattalin arziki a najeriya mai karfi cewa ana so a samu aikin yi to dole ne a tabbatar da cewa an kawo tsari mai kyau wanda zai kare 'yan kasuwan najeriya ba iya masu rini ba ba iya masu atamfa ba dukkan 'yan kasuwa wato daga 'yan china da kuma sauran ma waɗanda suke zuwa na sauran kasashen duniya irin su syria da lebanon da sauransu ba cewa muke kasu zo najeriya ba ba cewa muke a hana su kasuwanci a najeriya ba a'a a catawa kowa layin shi misali za ka iya ba su dama su kawo kayayyakin da ake bukata a nan wanda ba a iya yin su amma kar a ba su dama kamar yadda yanzu 'yan china suke su je suna sai da kwaya ɗaɗɗaya a kasuwa yau in ka shiga kantun kwari za ka iya zuwa ka sayi shadda yadi biyar a hannun ɗan china directly haka misali in kana son siyan biredi zaka iya zuwa ka je ka siya biredi kwaya daya a hannun dan china har kilishi mutanen nan suna kawo a kasan nan saboda ƙasa ce wadda shugabanninta in dai suka samu abin da su zai magance musu bukatunsu shikenan ba ruwansu idan jifa ya wuce kansu ya fada kan uban kowa ma gabanin daukar waɗancan matakai da kake magana ya kamata ko kuma tilas ne ma a ce hukumomin najeriya sun ɗauka yanzu akwai dokokin da suka ba da dama a hukunta su a waɗannan 'yan canisawa da ake ganin cewa sun kare wasu dokoki na ƙasa hatta ma na ita cibiyar cinikaya ta duniya akwai dokokin kita za a iya cewa sun karya kwarai da gaske akwai dokoki musamman na nan ƙasa najeriya da wato a ƙarƙashin su za a iya hukunta duk wanda ya wannan laifi misali ƙarƙashin antidompin laws yawanci babban abin da za a yi shine a kwace waɗannan kaya a ƙone su kuma kaga wannan hukunci ne mai matuƙar tsauri bayan wannan akwai dokoki da suke nuna a ɗau mutumin a mai da shi su in yana karya dokokin ƙasar saboda ai a wannan kamu da aka yi na kwanan nan ana magana har an gano akwai 'yan china da suke zaune a najeriya ba tare da mallakan takardun zama cikakku ba tunda ai akwai ka'idoji wajen guda bakwai da ɗan kowace ƙasa idan ya zo najeriya zai kasuwanci sai ya cike su bayan entry permit akwai abin da ake kira resident permit bayan resident permit akwai abin da ake kira business permit akwai expatriate quota akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai aka gano akwai ma waɗanda ma ba su cike ka'idojin ba kaga waɗannan kamata bayan an musu hukunci wato an kai su prison sun zauna zaman gidan kaso daga nan kuma a ɗebe su a mai da su kasar su kuma ka a sake barin su su dawo kasan nan to kaga kenan akwai dokoki kamar misali waɗanda suke shigo da kaya za a iya kona kayan kuma a ci tare su ko kuma a ɗaure su waɗanda suka karya ka'idojin zama a najeriya za a iya cin tare su ko a ɗaure su bayan sun gama zaman gidan kaso a mai da su kasarsu. baka ganin cewa su kansu 'yan najeriya ɗin akwai damar da suke bawa su mutanen china har ma suka samu gindin zama misali ka tarar da cewa dan barista ne yake wani mutumin china zaki ya yi wasu abubuwa misali kuma a tare da cewa shi ma kansa barista din da yake cin kafu shi dan kasa ne baya mutunta dokokin da aka shimfiɗa akwai dokoki da aka ce kai a matsayin ka dan kasa ma ka bin za ka yi kasuwanci misali ba ka ganin kamar in akwai su din su mutanen ba sa bin su saho da kawai haka ma 'yan china suka samu wannan daba. haka ne gaskiya mai hankali ba zai yiwu mai hankali ya ce wai su 'yan najeriya ba su da laifi akan abin da yake faruwa ba kaga su 'yan china bayan ma magana su ma 'yan najeriya ba sa bin dokokin suna kukan cewa su ba su ma yi niyyar zuwa su mai abubuwa a najeriya ba sai dai kawai saboda cutan da 'yan kasuwa suke musu in suka ba su bashi saboda haka suka ce bari su zo su yi kasuwancin da kansu bayan wannan za ta iya yiwuwa akwai laifuffukan 'yan najeriya da yawa amma babban mai laifi gwamnati ce saboda ita ce uwar kowa kuma ita in ba ta ba da dama ba duk waɗannan abubuwa ba za su faru ba misali na shigo da kayayyaki da yawa a zuwa ajiye su a nan ana sayarwa da ɗaya kaga wannan in ba laifin gwamnati bane ba za ka ce laifin ɗan Najeriya bane matsalar satar fasaha ba za ka ce laifin ɗan Najeriya bane laifin gwamnatin Najeriya ne ba ta tashi ta kare mutanenta ba kuma ya kamata mahukunta su ƙara hankalta cewa babban fa wato aikin gwamnati primary duty gwamnati a ƙarƙashin kundin tsarin mulki shine ta tabbatar da cewa wato ta sama ma 'yan najeriya ingantacciyar rayuwa saboda haka na yadda akwai laifin 'yan najeriya kuma ya kamata 'yan najeriya su gyara amma babban laifi na gwamnati ne ba ka ganin ita ma hukumar custom tana da nata laifin tunda kamata a ce waɗannan abubuwan duk tana gano su kuma tana ɗaukar hukunci da ya dace bisa doka kafin su kai ga shigowa gari to ai kamar yadda na yi magana tun da farko hukumar kwastam na da laifin ta manya-manya guda biyu na farko magana ta cin hanci da rashawa da ya kanka na abubuwa wasu za su zo su ba da cin hanci su shigo da kayan wasu kuma za a ma bari su shigo ba su ba da cin hancin ba za su shigo da kayan amma an haka ma su ba da abin hasafi a saki kayan sannan kuma akwai rashin tsari bayan cin hanci da dashawa akwai rashin tsari waɗansu lokutan ma kakka yi mamaki ana shigo da waɗannan kaya ta hanyar da basu sani ba saboda ba su da tsari kuma waɗansu su ba san makamar aiki kamar yadda ya dace su sani ba kaga waɗannan ma dai duk abubuwa ne da ya kamata ita gwamnati mai shigowa ta sake kallon su da wato da idan kwarilla ta samo wa mutane mafita baya ga waɗannan matakai da ka faɗa babu wasu matakai da kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka a kan harkar cinikayyar nan ma gaba ɗaya saboda da a gyara al'amura? To wato bayan waɗannan matakai da na riga na yi magana a kansu akwai manyan matakai da nake ganin a guda biyu wanda gwamnati ya kamata a ce ta ɗauka tare da haɗin gwiwa da mutanen ƙasa musamman su 'yan kasuwa. Abu na farko shine wato tallafi da sauran ƙasashe na duniya da suke ba ma 'yan kasuwarsu. misali akwai kaulin da na ji daga guri wato daga wani wanda ya san harka sosai da yake min bayani cewa yanzu idan kai kaya a china bayan ka gama yin kayan ka ce kasar waje za ka kai ka siyar to idan ka tashi gwamnati za ta baka kashi biyar a kashi ɗaya bisa biyar wato 20% ɗin kuɗin da ka kashe wajen yin kayan kashi ashirin bisa ɗari ko kuma ɗaya bisa biyar ma'ana idan naira dubu ɗaɗɗe kai wannan kaya kila waya ce ta hannu to a kowane kaya gwamnati za ta baka naira ɗari biyu ta yadda idan ka zo kasar da zaka sayar da kayan akwai kuma irin wannan kayan na sauran kasashen duniya kai za ka iya sayar da naka a farashin da kai kai abun saboda dama tuntuna an baka ribar a kashi ashirin bisa ɗari a cikin kayan kaga kenan wannan tallafi ne da yasa za ga yan China da sun zo sai su karya farashin kayan su siyar yadda za su sayar da kayan su kai dan Najeriya da kai kayan ka irin wannan a nan Najeriya kai baka ma wato baka ma samu kayan a yadda su suke sayarwa ba in kana sayarwa in suna siyarwa dubu da ɗari biyar kai kayi abin a najeriya to kai a naira dubu biyu ma kayan yake kai a gurin kama kaga baka isa kai ka goga kashi eh, da su ba wannan kuma dalili abin da yasa suke iya wannan gwamnatin su ta ba su tallafi ina kira ga gwamnatin najeriya musamman sabuwar nan mai shigowa wato ta tallafa 'yan kasuwa ta fahimci cewa ba zai yi kowa ya aikin gwamnati ba idan ana so a sama mutane aikin yi dole sai an karfafa masana'antu ta yadda su kuma za su ɗebi mutane su yi aiki bai kamata a ce najeriya yanzu ba ta iya kai kaya wasu kasashen duniya irin su ghana eh, eh, eh, chadi senegal da sauran kasashe ba abu na biyu wato gwamnatin china tana koya wa mutanenta su dabaru da dabarbarin kasuwanci wanda wato hankalin wani ma ba zai iya wato wani ma hankali ba zai dauka ba kamar misali a wuhan university wadda ɗaya daga cikin jami'o'in china ne akwai wato tsangaya guda da ake kira tsangayar cibiyar wato cibiyar kasuwanci ko kuma kungiyar kasuwanci ta duniya world trade organization wadda ita tsangayar nan aikinta kawai ta koyar da 'yan china su dabarin kasuwancin kasa da ƙasa na duniya dokokin kasuwancin ƙasa da ƙasa na duniya saboda haka in suka zo kasar ka duk dokar da za ka yi tunani za ta kare ka su sun fi ka sanin ta kuma sun san yadda za su zagaye dokar su yi abin da suke so su yi wato ya kamata gwamnatin mu ta yi la'akari da cewa yanzu fa zamani ya kai yadda ya wuce ka zo ka ce za ka tara 'yan kasuwanmu ka koya musu lissafi da turanci ta hanyar yaƙi da jahilci dole ne a koyar da 'yan kasuwanmu da barbarin kasuwanci a koyar da su dokokin kasuwanci a koyar da su yadda ma ake alkinta dukiya jama'a anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa ku ji yadda 'yan kasuwa suka fahimci lamarin yanzu a madadin bakon namu barista audu bulama da wakilin mahmud ibrahim kwari nisa garba ke muku fatan alheri to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni Abubakar Umaru daga jamhuriyar Nijar mazamman birni a kara Ghana. Ina kira ga dukkan malama addini 'yan sunna su dawo su bar hasala da bakin ciki Allah shi mana alkhairi mai yawa mai albarka. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a tarayyar Najeriya. to a yau ina so na yi amfani da wannan dama domin na ce mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusi na biyu umar cika shekara ɗaya a kan karagar mulki kuma ina mika ta'aziyata ga mai martaba san kano bisa cika shekara ɗaya da rasuwa ubangiji allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa mai magana alhaji ali kiraji da kishi wa jihar yobe a hakika gaskiya ana ra'ayin wannan taron da ake na kasashe masu karfin tattalin arziki wato g7 a ƙasar jamus ba zai amfani ƙasashen afirka ba duk wani arziki da ya kamata a ce kasa suna da shi muna da shi a afirka assalamu alaikum sunana sadiq abdullahi tankara local government kaduna state nigeria ina so in gargaɗe shugabannin jam'iyyar apc su cire hannunsu daga katsalandan da suke yi ma 'yan majalisun wakilai ko na sanatoci daga To yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. hare-haren jiragen sama da saudiya da kawayenta suka kai kan babban birnin yaman jiya lahadi sun yi sanadiyar mutuwar mutane 44 da suka hada da fararen hula hare-haren sun faru ne mako daya kafin a soma tattaunawa tsakanin kungiyoyin siyasa da ke gwagwarmaya da juna da nufin kawo karshen rikicin an auna hare-haren ne akan herkwatar rundunar sojojin yemen a birnin sana da yanzu ke hannun 'yan tawayen huti ƙasar saudiya ta fara kai hare-haren ne akan mayakan huti a ƙarshen watan maris bayan da 'yan tawayen hutun suka hambare shugaban ƙasar a abdu rabu mansur hadi To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taimurna murna ga Malam Husaini Wanzami Inkiya Manjo da ke garin Agaye jihar Naija saboda aurar da diyarsa hajjar da yi a wato tsanyawa jihar Kano. to madadin kowa da kowa musamman salihu garba da ya taya ni da kuma cd da ya bada umarni da injiniyan mu charles hall ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a wani lafiya This program has come to you from the Voice of America. Washington.